بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بإحكام المولود مجلس منشا ديكينا زام تاشي أتكن باب دكي بياني أكن كراهية تسخط البنات kin mutum ya rike cin haihuwar 'ya'ya mata ya ce shi baya son a haifa masa 'ya'ya mata to ga hadisi nan ana ta mana hadisi na gaba shine wa muhammad ibn abdullahi al-ansari an ibn juwaij hadathani abu zubair an umarabni ibn nabhan an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu aka ce ya ce man kana lahu talatu banati duk wanda yake da ƴaƴa uku Allah ya bashi ƴaƴa uku mata fasabara ala lawa'ihinna yayi jure kan cututtukan da za ta rika samu sune la'awa ciwo ya same su ya dauke su ya kai su asibiti la'awa abin da za ta rika yi masa shi kuma ya same shi a zuciyarsa duk zai iya ɗaukan ma'anar la'awa abin da ya shafe su shi kuma ya sosa masa rai ko kuma ciwon da suke yi wa ala na sannan kuma yi juriya a game da cututtukan da ke samun su da halar jannata zai shiga aljanna wannan sinadin sa yana da rauni amma duka waɗancan hadisan kun lura suna ɗaukar ma'anar waɗannan mun gane amma shi wannan sanadin sa yana da rauni eh? shi shi Umar ibn Nabahan majhuli al-imam al-bukhari yace la adri man umaru. yace ban san wani ne umar din nan ba musu billahi <laughs> al-imam al-bukhari yace bai san rawi ba kaga magana ta lalace eh yace bai san shi ba saboda haka majhuli ne kuma majhulul ayn ba majhulul hali ba ba masturi bane وفي رواية فقال رجل يا رسول الله واثنتين ونمتن أكتشي يتشي كودا بيني قال واثنتين أكتش كوجي قال يا رسول الله وواحدة كودا ديتي قال وواحدة شكودا ديتي gane to hadisin yana da rauni amma dai wadancan hadisan ga su nan dai an riga a mana bayanin su wanda mu karanta su a karatun baya wa qala al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhi ya fadi a cikin shu'abul iman حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا العصم حدثنا الحسن بن مقرم حدثنا عثمان بن عمر أنبعنا النحاس عن شداد أبي عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك أن رسول صلى قال من كان له ثلاث بنات دون ذكر آية ماتا أكو ينفق عليهن يرقى خلاد رايوس شين الإنفاق ya ba su abinci ya danka musu kaya a wannan zamanin ya biya musu kudin makaranta hatta ya dinna har matan nan su rabu da shi su masa nisa wato ya aurar da su ya dinna banat banat banat su'ad fa qalbi al-yawm matbul ko bintum wa fitna فمبتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت أمانينا وقاقشيني يبنا aw ya na ko kuma su mutu kafin a musu aure kunna lahu hijaban min su ma za su zama masa kariya daga shiga wuta ranar gobe alkiyama wannan shi ma hadisin yana da rauni a sanadinsa amma ma'anoninsa duk da baki daya wadancan hadisan suna masa shaida kun gane wadancan hadisan shawahid ne nasu amma su akan kansu suna da rauni wannan hadisin yana da illoli da yawa Eh, illolinsa manya-manya guda biyu shi annahas can da aka faɗi aka ce an ba'anan nahasu sunansa annahas ibnu qahamin annahas ibnu qaha kaji duk sunan da shi dai a hankali malamai da yawa sun ba'a gashi, da ifi sannan illa ta bi ta wannan isnadin eh, shine akwai shaddad abu amma ga can an ambace shi shi kuma sunansa shaddad ibn abdullahi al-qurashi shi kuma lam yasma' min auf ibn malik eh hadisin ya zama mun munqati kenan ko hmm. sannan kuma me salih ibn muhammad eh, abin nan shi aka ce kuma bai ji daga abu huraira ba akwai damu وقال علي بن المديني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا النحاس بن قحم كنت جاتاك حدثنا شداد ابو عمار عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال قال غزوة وما من حج يكون له ثلاث مناشد با ونبا ون الا جزي زمينا لآية ما تاؤكو فينفق عليهن حي تشيد دسو ينا تكاتد دسو ينا دوك النوين سجدوك يرسى hatta ya dinna har su zama sun masa nisa wato ya aurar da su au ya mutu na ko su mutu illa kunna lahu hijaban min an-nar fa qalat imra'atun sai aka ce wata mace ta ce ya rasulullahi wa ibnatani ko biye ne qala wa ibnatani aka ce ko biye ne wa qala abu an auf ibn malik qala qala rasulullahi sama ana wa imra'atun safa'ul khaddain tahadin fil jannati ce ni da matar da take sab'a'ul khaddai sab'a'ul khaddai ita ce matar da akwai eh, abin nan eh, abin nan wani abu kaman a ce kyaski a kumatinta saf'un saf'un asfa'u namiji kenan mace ku kuma sai a ce mata saf'a'u hmm? cikon hadisin shine mun karanta shi a cikin al'adabul mufrad matar da ta kula da 'ya'yanta lokacin da ya mutu mijinta ya mutu ta zauna ba ta aure ba ta wani aure ba domin ba aka ba hadisin bai bada wata ma'ana ba ai bai da alaka da babu wasu malamai sun zauna raunana wannan sanadin wasu kuma sun hassana shi su da ka mukhtalafun fi وروى فتر بن خليفة عن شرحبيل ابن سعد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min muslimin yakunu lahu ibnatani ba wani musulmin ba zai zama yana da ƴaƴa mata guda biyu fa yuhsinu ilaihima sai ya kyautata musu ma sahibahuma wa sahibatahu tsawon zaman da za zai yi da su tsawon tsawon zaman da za su yi da shi illa adkhalatahu aljannata ba ce sai sun zama sanadiyar ta shiga aljanna duk dai ma'anar su ne mata قال عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعاني يشي حدثنا معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ثلاث بنات وأخوات فقتلهن وآواهن وزوجهن دخل الجنة دون ذكر آية ماتا أكو كو أن وأني بيي ماتا قدا أكو فقتلهن يدوك نوينس يقول لدسو وآواهن كما يباس مفتا يقول لدسو ليه وزوجهن لوقت عند سقطها وما زادين كركي أو ردسوا دخل الجنة وشي ما ديش على الجنة الجنة مقومش قالوا وابن ثاني سقطي قوبيو قال وابن ثاني حتى ظننا أنهم لو قالوا أو واحدة حق مقدسي لا ذات شي ما قال أو واحدة ودا ديشي هذا مغسل خلصنا لدين محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر أكشي أن النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل هذا كان محمد بن المنقذ رحمة الله عليه زائي ثم تنبيزوا أوكي سودك shi ma sanadin sai yana da wannan damuwar ta irsali وقال عبد الله بن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك يشي أن حرملة بن عمران قال سمعت أبا عشانة قال سميت أقمة بن عامر الجحني رضي الله عنه يقول سميت رسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ثلاث بنات وانديك لآية أكو فصبر عليهن يجوري أجمد فأطعمهن يشيدسو دسو وسقاهن يشاهد وكساهن يتفرتد من جدتي دقا جوشي يرسى كن له هجابا من النار ذات زمن مسا سندية كاريادة بشجاوتها ba shi shiga wuta rawahu al-imam ahmad fi musnadihi wa huwa sahih hadisi ne sahihi wannan bai da wata damuwa a cikin sanadin sa mun gane saboda haka waɗannan hadisai ga sunan duk muna ta jin su suna faɗin fadlar haihuwa ƴaƴa mata annabi sama ya faɗi wannan saboda yadda ya zo ya same su suna ƙin haihuwar ƴaƴa mata shi yasa ya karfafa gwiwarsu su haka وقد قال تعالى في حق النساء أن لا faɗi أجمد حج ماتا يتشي يا أيها الذين آمنوا لا يهل لكم أن yahillu النساء شرحا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين فاشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيمان لا يهل لكم حرام لأخوكم baya halatta a gare ku an tarifun nisa a karha da ku kaja mata tilas eh, an tarifun nisa a karha sunan nan irsu din ko wiratar su matan su ne suke zama mata'i din su ne kayan gada su ne tarika din ba a gaji abin da aka ban musu ba a su za a gada idan matar wan mutum ta mutu to dole ya gaje ta ta zama matar shi ko tana son, ko ba ta so dole ne haka yake a dokokin jahiliyya tana son shi ba ta son shi to dole ta yadda kawai an gama magana har yanzu akwai ƙabilun da suke irin wannan a duniya amma ba a magana kansu suna nan har yanzu suna irin wannan mummunan al'ada da musulunci ya zo ya faɗa da ita ku dubi siyaki يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرحا ما يحلس عجركو كاجما تاكيلس تقول لك يكون كاجيسو سنزم ما تنكو ولا تعضلوهن كقي مص العضل مي العضل شيني شيني كرشا تشيتو سنسات أشنكو سيكي إيه sun sa sun sa ku sun zama a ƙarƙashin ku suke in ma ba su aure ku ba to ku za ku kula da dukiyarsu shi shine azumi dan Habu bi ba'd ma ataytumuhunna saboda ku yi wayau ku zama kun yi dabara kun tafi da bi ba'd ma ataytumuhunna da wani bangare da kuka ba su mazajensu da suka mutu kuma kuka ba su kenan illa an yaci na bi fashitin mubayyana shi dai idan sun zo da wata banna wata take a fili ana ganin mace za ce nan an mata da dukiyarta to babu laifi a shi wannan dukiyar domin a kula mata da ita ta zama cin asufu ha'u ce idan kun auri mata ko kuma ƙanninku ne su ko ku ne su wa ashiruhun na ma'ruf ku yi rayuwa da su rayuwa wacce take mai kyau a wadda shari'a take su bil ma'ruf hmm? abu mai kyau khudil afwa wa amur bil urf al'urf din nan shine al-ma'ruf nan eh, abu mai kyau mu'amala mai daɗi ke musu mu'amala mai kyau mata zuciyarsu suna da rauni sun sai su fara kuka fa in karihtumuhunna in kuka ji ba kwa son matan ku asa an tatarhu shaykhan ko ku sani ba zai iya yiwa ku ci wani abin wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira Allah mana sarki ya sa alkhairi da yawa a cikin abu ku ba ku so amma Allah kuma ya ya ta alkhairi a ciki wasa an tuhibbu sha'an huwa sharrun lakum wasa an takrahu sha'an huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ke da sani ku ba ku san komai ba ka nemi zaben Allah shi yasa ko mace ko namiji ka roki Allah mu dauka zaki ya baka mutii ya baka kanacin da ya baka barun shi ce in Allah ya baka babun ɗa na gari mai maka ladabi da biyayya to shi kenan mace ce ma sai kawai sai ta zo ta zama ta aure sarkin duniya in akwai shi shi kenan matar sarki ita ce sarauniya ita ce sarauniya tana auren ta sunan tana auren sunan ta Amira haka ake cewa Amira ta zama queen ita ma ta zama sarauniya malika kamar in mutum ya je a wurin sarauniya ne to shi ma zama amir siddiq hassan khan al-qannuji rahmatullahi alai ai sarauniya ya aura malam alƙannuji siddiq hassan khan ba ya auri sarauniya ne shi ke nan shi wata yana cin shi al'amir in ka ga littafin shi a rubuta al'amir to ba wai ya taba zama ba ne matan shi ce sarauniya <laughs> a indiya can kasar to kaga ne wannan da haka ku tare wani zubin mutum ya je yana kin matarsa to ya roƙi Allah Allah ya tabbatar mishi da alkhairi a ciki to munasabar wannan ayar ita ce la ilaha lakum an tarifun a karha kuma da su wasu kaya mata an mai da su kaya kafin zuwan musulunci Um, a china da akuya da tinki da akuya da mace matsayinsu ɗaya eh, a kasar nan nan kasar italy inda roman catholic ke ke da ke da ke da cibiyarsu ta duniya ga baki ne inda papa roma yake to to to sun suna da suna suna suna sun kai shekaru da yawa wai ba su tantance mace a hiyar jinniyatun au'in siyatun ba aljanna ce mace ko ko yar adam ce ita haka suka ɗauka saboda musulunci ya girmama mata saboda babu wata darajar da mata za ta samu wallahi talla idan suka bar addini ranar da suka bar addini to ranar kancin siyasa ƙarshen ƙarshen rayuwar siyasa wanda ba addini suke ba ka ba hanya nan nan cikin arewacin Najeriya ka kama hanya kai gaban Abuja ka kama hanyar tafiya wajajen irin su eh, a cikin ma Abuja irin local government din nan su Abaje su su kuje din na faɗi sunan su tunda ana gani yayi a titi ka ga mace ta ɗauko baro kai ta ɗauko ƙato kan daro na doya ka je Lagos ka je da mata suke aikin kankare ha maza ha ma idan ka za ka gani mace tana tana tana aiki ta fi ma namijin aiki sannan ta je tana da miji ta je ta yi aiki kwaso shi zai zuwa ko ina kawai yana kwance a gida ta kawo kuɗi ta kwace zane ta kuma ya sha giya ta sha bukukuki kuma dole gobe ta fita amma matan musulmai wannan girmama sun da Allah madaukakin sarki ya musu shine sai suke neman su fita daga wannan girmamawar ta ce su kaskanci suke nema ana ziga ta a ce duk su fito su aikin gwamnati wanda yake cewa mata su fito su aikin gwamnati duka shedan ne dole sai mu rika faɗin waɗannan maganganun shedan ne shi shi yake so a kai mata duk su fito su zama yan iska Shi kenan gidaje su mutu yara ba masu tarbiyyar su yara su zama marayu kowace mace ta fita ta ha maza ha mata ta je ta zauna ta zama sakatariyar wani ofis killa ofis daga shi sai ita ita ce sakatariyar shi pn shi ce in ki kira shi a waya mace za ta ɗauka ta ce yana mitin hisi in mitin in shago za a bude sai a ɗauko mace a sata talla za a yi a ɗauko mace talla taya me hada mace da taya abin nuna karfi taya ai ya kamata a samu na katoto ne wanda aka je aka auna shi baki ɗaya wuce kilo na awan ɗan adam sai awan buhun siminti shi ya kamata a ɗauko ya tallan taya ba mace ba mace raƙiƙa latifa khalqul latifun raqiqun ma zuga ta ake ta yi abin yana ta shigowa cikin al'ummar ba daidai bane wannan وهكذا البنات أيضا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة حتى لما أعه سوم شان أنفق ماتا ما ترمتم توننكم ما حكى أكشن آير za ka iya istinbatsi a kan cewa su ma 'ya'ya mata zai iya yi wa mutum ya ki su amma kuma su zama masa alkhairin duniya da lahira ويكفي في بقه في قبه كراهتهن يا إسموني أجمد إنس أن يكره ما رضيه الله وعطاه عبده mutum ya ci abin Allah ya yadda kuma ya bashi Allah ya yadda ya ba mutum don ne mutum ya ce bai so kuma shi da ba a haihuwar matan to ya za a yi samu uwar shi ma za a haife shi shi an haife shi ne min abawai ni zakarai ne kai daga ji ma larabcin bai yi ba balle ma'ana wa qala salih ibn ahmad kana abi idza wulida da hubnatun yaqul babana idan aka haifa masa ya mace shi ya ce al'anbiya a aba abanati annabawa sun kasance iyaye ne na ya'ya mata wa yaqulu qad ja'a fil banati ma qad alimtu kuma na sani na so da suka zo a game da ya'ya mata وقال يعقوب بن بختان ولد لي سبع بنات فحيفا مسحتها ما تابدا بقي زرية فكنت كلما ولد لي ابنة sai na zama duk lokacin da aka haifa min iyama ce da khaltu ala ahmad ibn hanbal sai in je wajen al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi fa yaqulu li shi ya aba yusuf ya kai baban yusuf me yasa ce mishi yusuf saboda sunan sa yaqub kun al'anbiya wa aba ubanati kai annaba iyayen mata iyayen yaya mata ne fa kana yadhhabu qawluhu bi hammi shi magana shi sai tafi mu da damuwa da shiga kaga yana shiga damuwa ke ne shi almajin al-imam ahmad shi yaqub ibn bakhtan shi ne sai al-imam ahmad sai masa wannan lallashin sai ce al-anbiya wa aba ubanati annaba ƴaƴan ma ƴaƴan iyayen iyayen mata sune iyayen mata kaga haula ibadati hunna ashabu lakum hmm? banati wasu malamai suka ce yana nufin duk matan gari ƴaƴan shi haka wasu malaman tafsiri haka faɗa to ita ce ma'ana ba ana nufin kowane annabi ya haifi ƴaƴa mata bane ko annabi Ibrahim yana da ƴa mace hmm? haula ibanatihunna atabu lakum kaga lut alaihi salam yace ga ƴaƴana nan mata malamai suka ce ai yan gari kenan bi ƴaƴansu Allah janar wannan karshen wannan babi kenan na biyu da yake bayani akan karahiyatu ta suka hutun ganat mutum ya zama yana kin ƴaƴa mata Allah mu da kusa ke taimake